واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واهل عقدة من لساني يبقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa muna jaddada godiyarmu ga ubangiji Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan mariki na bakwai ga watan ramadana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyu wanda kuma ya yi daidai da sha tara ga watan april miladiya 2021 ga mu Allah ya kama wannan masallaci na riyadu salihina da ke wannan birni na nebu za kangi bargu local gaman eh, niger state eh, a nigeria alhamdulillah muna cikin suratu yasin a sura ta talatin da shida kuma za mu tashi farkon aya ta saba'in da ɗaya a wannan sura mai albarka suratu yasin أولم يروا أنا خلقنا لهم مما na, har yanzu Allah na so ya duna ma mutane maka ya kamata su zama masu tauhidi ya kamata su zama masu kadaita Allah haka kuma mutanen duniya ma duka masu karanta alkur'ani ya kamata su zama masu tauhidi duka wanda Allah ya sa Qur'ani ya kai a kunninsa ya kamata ya zama mai tauhidi domin ababen da kuke rayuwa a cikin su suna nuna ma akwai Allah kai ma kanka kana nuna wa lalle akwai Allah eh, itatuwa na nuna cewa akwai Allah sama na nuna cewa akwai Allah dabbobi na nuna cewa akwai Allah kamar da kwari su ma suna nuna cewa akwai Allah motocin nan da muke hawa suna nuna cewa akwai Allah jiragen da muke hawa suna nuna cewa akwai Allah ruwa na nuna cewa akwai Allah wuta na nuna cewa akwai Allah haske na nuna cewa akwai Allah duhu na nuna cewa akwai Allah sanyi na nuna cewa akwai Allah kamar da zafi shi ma na nuna cewa akwai Allah to wayannan su ne ababin da Allah ke son mu diba don mu tabbatar da akwai Allah don mu bauta masa shi kadai sai Allah ce awalam yarau shin ba sa dibawa su gani an na khalaqna lahun mimma amilat aydina an aman mu ne muka halitta musu daga da hannayenmu suka aikata mu muka aikata wa'annan dabbobi an aman dabbobi da hannunmu shi ba sa ganin mu ne muka halitta musu wa'annan dabbobi da hannunmu fahimla ha malikuna kuma su ne ke mallaka wa'annan dabbobin Ka ga rakumi ya fi ka karfi kuma ka mallake shi sa ya fi ka karfi kuma kai ne ke da mulkin sa shanuwa ta fi ka karfi kuma kai ne ke mulkin ta jaki ma ya fi ka karfi amma kuma ka loda masa kaya doki ya fi ka karfi ya hi ka komi amma kuma ya hi ka girma ya fi ka karfi amma mu ɗauko mu danka masu a ce kai ke mulkin su ai wannan ya kamata ka gode wa Allah ka gane cewa akwai Allah kenan yadda kaga Allah ya halitta ma wa'annan dabobin ya baka su to wata karramawa ce Allah ya karrama ka yake kawa Allah ibada domin Allah ya baka aljanna wannan ma kadai ya isa ka yadda da cewa akwai Allah ganin ga dabbobi nan ba kai ka yi su ba ba kai ka halice su ba Allah ya yi su amma kuma sai danka muku ku ne ke mulkin su sai Allah yake a gaba وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وظللناها لهم muka fore musu wannan dabbobin ya zama su ne ke da mulkin suke mallaka su kuna iya tsora musu kaya kuna iya korarsu kuna iya kiransu kuna iya rayuwa da su Allah da ya fore muku su kuna sarrafa su yadda kuka dama kuka dama faminha rakubuhum daga cikin wayannan dabbobin kuke hawa wa minha yakulun kuma daga cikin wayannan dabbobin kuke ci ku hau ku ci ku dora musu kaya duka cikin wayannan dabbobin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wani rakumi ya koma ya yayi tunga yaƙi a haushi yaƙi a kama shi in ka yi kusa gare shi zai kama ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa cikin wata gona sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama hanya sai ta sama wannan gurin yana ta sama wannan gurin sai sabai suka ce ya manzo Allah karka isa raqumin na ya hinjire cizo yake shuri yake karka isa manzo Allah sai manzo Allah ce me ni masa ballinte ya shuri ni me ni masa ballinte ya cije ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sama wannan raqumin yana ta sama raqumin sai raqumin ya taso manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zuwa gaba manzo Allah sai ya fadi ya durkusa sai ya ɗauko kansa ya aza daidai kunne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka ga kamar yana wa manzo Allah rada ne ya kare tattaunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sai ce ina mai rakumin nan sai wani mutumin Madina al-Ansari sai ce gani ke da wannan rakumin sai ce to zo ka jiya akwai abin da rakumin ne kamin kara yace to menene yake raƙumi ne yace tu yana dan karami kake mallaka sa yake gaskiya ne yake ka dora masa kaya yake gaskiya ne na dora masa kaya yake ka ta'aza masa kaya ba so ɗaya ba so biyu ba eh ka haushi ba so ɗaya ba so biyu ba eh iyalin ka sun hau yace eh dukkan mutanen sun kun ta aiki da shi dai ba irin aikin da bakwai da shi ba yace eh yace yanzu gashi ya tsoha. kuma gashi ka ce ka yanke shawara yanke shi za ka ci nama ya gaskiya ne yace gaskiya ne na riga na yanke wannan shawarar ya to ba kai mai adalci ba ya kake rike shi yana dan karami yaro har ya kai ga wannan gurin kuma yanzu kuma ka ce za ka yanke shi kuma ka ci nama to kara da kama kenan mu'amalar ka da kake da shi tun yana karami har ya girma baka kyautata mai yadda ya kamata sannan kuma yanzu gashi za ka yankewa to shine karar da ya kawo a wajen sai ban Allah na ce to ya manzo Allah na riga na yahe shi daga yanka har abada ba yanka shi sai dai in ya mutu don kansa zan kuma ci gaba da kiyo ne in je ba shi abinci a masa komi zan kula da shi iya kulawa manzo Allah ce to bari in gaya masa ya gaya ma rakumi ya ce ya gode daga wannan rana rakumin bai sake shurin kowa ba bai sake cizon kowa ba to ashe Allah ke hore muku raƙun man fa min ha rakubuhum cikin su kuke hawa wa min ha taqulun cikin su kuma kuke ci sai Allah ya wa minha yakulun cikin su suke ci su hau su ci na'am ولهم wa masharib afala yashkurun wa lahum fiha manafi suna da amfani da yawa cikin dabobin dabbobin shi ma ci na gida daɗi goma akwai na daɗi mai yawa cikin wayannan dabbobin eh, wa masharib akwai ababin sha kun ga akwai madara za a sha cikin kayan dabobin nan akwai shanu suna da madara tumaki suna da madara haka kuma raƙuma suna da madara awaki ma suna da madara ana amfani da wannan madarar sannan akwai mai akwai mai aka yi amfani da wannan mai bayan mai kuma akwai akwai kittingol ko akwai tarde ko da akwai shi ko babu shi ba gobiri bai sa abin da ake timar ba sai dai Allah ba da lada <laughs> akwai tordi duka cikin mi manafi'u wa masharibu kathira wanda Allah ya ba ya ba ku karkashi wayannan dabbobin Allah ya ce afala yashkuruna wai me yasa ba ku gode wa Allah da Allah ya ba ku wannan kaga Allah ya baka dabba ka je ka tatso ka sha madara ka je kuma ka hau ka je kuma ka yi aiki da ita har da noma ake da su duka me yasa ba ku gode wa Allah aka wannan ni'imar da Allah ya yi muku sai Allah ya ce a gaba واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون سيالتي واتخذوا akan kuma sai suka rike min dunillahi wani wanda ba Allah ababin bauta gumaka la'allahum yunsaruna wai wa'annan gumakan za su taimake su maimakon su gane cewa Allah kadai ake bautawa tunda Allah ya yi musu dabbobi Allah ya yi musu sama ya yi musu ƙasa ya ba su abinci ya ba su abin shaga kwayoyi ga dama ga menene duka ya yi musu maimakon su bauta ma Allah a ah, wattakhadhu min dunillahi aliha sai suka rike wasu abubuwa suna bauta ma wanda ba Allah ba wanda bai iya yi musu wannan raƙumin bai iya yi musu wannan shanuwar wanda bai iya yi musu eh, tumaki bai iya musu awaki ko da kwai ma ba iya yi musu amma Allah ya yi musu wa'annan abubuwan duka amma sai gashi suka kiye bautawa Allah suka bauta ma gumaka wai la yin saruna wai su a ganin su a tunani su a wautar su wai wa'annan gumakan za su taimake su gumakan za su kawo musu dauke gumakan za su kawo musu agaji Allah ce ƙarya suke لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون لهم باسا iya. waton wani taimako aunu la una nasrahum ba sa iya taimakon su wa hum lahum jundun mu'barun ma wata runduna ce da ake halartowa a gaban Allah ba sa iya taimakonsu gwamki bai iya taimaka maka shi ma gwamkin da kake bautawa wanda kake ganin yana da albarka ya ka jeran tashin kiyama zai cece ka har da mai katon aljihu da mai kato riga za su cece ka wahum lahum jundum duka taro ne runduna ne za a haɗo gaba Allah ku zo gaba Allah zindir babu ko riga ballinta aljihu za ku zo gaba Allah ne wannan da kake bauta ma kake gani yana agajinka zai zo taro ne za a haɗu gaba Allah zai zo gaba Allah za ka zo gaba Allah za ka saurari sakamako judgment daga wajen Allah shi ma zai saurara kuma za a masa hukunci kamar da kai ma za a maka hukunci dukkanin su ba wanda zai iya kauce ma doka ta Allah sauraka da kai da wanda kake bauta ma duka za ku zo gaban Allah ya Allah ka sa mu zo da imani sai Allah yake fala ka qawluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma Wai wayna mutanen da ake kira zuwa bautar Allah ba sa bautar Allah ana kiran su da cewa su ta Allah a hakan kuma suna kiyawa Allah ce fala ya hazunka kauluhum magana su da suke fada na izgilanci zuwa gari ka izgilanci zuwa ga addininka izgilanci zuwa ga ka da Allah ya baka wannan kai ya bata marai ana ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hakuri kar ya bata marai inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna mu mun san abin da suke asirtawa mun san abin da suke bayyanawa ba abun da ke buya gare mu saboda ka mun san maganar su kada ka damu da abun da suke faɗa Allah zai zai kawo ma dauki akan su ba mu da su inji Allah na'am alam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khashiim sai Allah saki dawa kuma yana magana da wayannan mutane da har yanzu wayanda ke kafirce ma Allah sai Allah ce awalam yara al-insanu wishin shi mutum bai gani ba wadda daina mutu anan malamai suka ce jinsin mutum ake magana wasu kuma suka ce a wani mutum ake nuhi domin a hadisi ya tabbata akwai wani mutum da ake kima ubayyu ibn khalaf wani arni ne wata rana ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana rike da kashi wannan kashin mataccen kashi ne ya riga ya rugurguje yana murzan kashin gari yana tashi yana busawa ƙurar tana tashi tana shiga cikin duniya haka yazo yana murzan kashin yana tashi sai yake manzo Allah da wannan guntun kashin sai ce manzo Allah sallallahu alaihi sallama, yanzu kana ganin wannan kashin ran tashin kiyama za a tayar da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya yace eh lalle Allah zai tayar da shi wa yumituka Allah Allah ya kashe ka kai ma wa yab'asuka Allah kuma Allah ya tayar da kai wa yahshuruka ila ilan nari kuma Allah ya gargada kai kai ka wuta jahannama amma dai za a tashi duyi da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wannan aya sai ta sauko sai yake cewa awalam yaral insanu wannan mutumin da ke da irin wannan tunanin da sauran ma duk mutane wanda ke da irin wannan tunanin shin su ba sa gani anna khalaqnahu min nutfa mu ne muka halice shi daga digon mani duk wanda ka gani yana rayuwa a doron duniya ai daga digon maniyi ne aka yi shi ko da kaga yana girman kai asili ne daga digon maniyi ne ko da kaga yana wata kasaita wai mai mulki ne wai mai kuɗi ne wai mai kaza ne wai mai ilimi ne duka wannan dai karshe farkon sa dai digon maniyi ne mun yi shi ne min nutfatin daga digon maniyi fa idza huwa khasimun mubin amma kuma sai gashi yanzu an mai shi mutum yana digon mani ya koma mutum to sai gashi kuma yanzu ya dawo wai yana zama khasimun mubin mai husuma mai jayiya mai bayyanar da jayiya wai da manzo Allah yake jayiya wai da sabon manzo Allah yake jayiya wai da addini yake jayiya wai da alqur'ani yake jayiya wai gashi kuma da mani ne Allah da ya yi shi ya halice shi daga digon mani ya zama mutuye masa dukkan abin da ake wa dan adam wai da shi yake jayayya kuma yanzu na'am وضرب لنا مثلا ونسي خلقه hmm. قال من يحيي العظام وهي wa baraba lana masalan har yanzu yana buga muna misali yana gwada cewa ai mu ba ma iyawa domin kamar yadda ya zama yanzu idan aka kawo makashi matacce aka ce karaya shi baka iyawa to tunna baka iyawa kai dan adam to sai ka dauka Allah ma baya iyawa kenan kana son ka nuna Allah kamar dan adam ne yadda kai baka iya tayi da matacce wanda ya riga ya mutu ya koma cikin kasa kassan sama sun koma kasa jikinsu ya koma kasa ba za aka ce ma ka tayar da shi ya koma mutum baka iyawa ba ma wanda ya zama kasan ba mutum yanzu ya mutu a kawo mashi a yi kwamfamin likitoci su tabbatar da ya mutu sai a ce ka tayi da shi kana iyawa baka iya tayar da shi to tunna baka iyawa to sai ka ɗauka Allah ma irin ka ne yadda baka iyawa shi ma Allah baya iyawa shine wa bala lana masalan sai buga muna misalin yana katon yana mu da cewa irin mutane muke yadda mutane ba sa iya tayar da matacce yadda mutane ba su san abin da ake yi a sama ba ba su san abin da ake yi a ƙasa ba idan ka saba ma Allah to kana iya ɓoye ma mutane ka je ka saba ma Allah mutane ba su gani ba to sai ka ɗauka tunna ka ɓoye mutane ba su gani ka ba to Allah ma baya iya ganin ka yadda mutane ba sa ganin ka kaga ka kwatanta Allah da mutane kenan wa siya halka sai wannan mutumin yammanta da halittarsa yammanta da cewa yin sa an kai in ka ce baka tashi to ai da babu ka yin ka ne aka yi idan kuma yin ka aka yi ai wanda aka yi to babu shi kwata-kwata to yanzu dawowa da shi ya fi sauki kamar da ƙur'ani ma da kansa ya ambata wa huwa ahwanu alaihi a dawo da kai bayan ka mutu ya yi sauki bisa ga a ce a yi ka babu ka da kwata kwata babu ka aka yi ka to yanzu yi wai sai mutu ya manta da wancan yanayin da yake can farko da babu shi aka yi shi sai ya ce yanzu ba a tayar da shi wannan siya halka a ya manta da halittarsa hamma yana cewa kala man yuhayil iwam yana cewa wai wa zai raya wa'annan ƙasa. wayannan kassan da suka riga suka mutu suka rugurguje suka zan kassa suka zama kasa ma wai waye zai rayar da su wa zai rayar da wayannan bon ke waye zai rayar da su qul yuhiha allazi ansha'aha awwala marra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce masa gaya masa cewa qul قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaya masa kace yuhi allazi ansha'aha awwala marra wannan da ya fara wannan halitta can babu ta to shine kuma zai raya ta yanzu bayan ta riga ta zama kasa sun bi kasa to shi zai raya su yadda yi su can babu su to yanzu kuma yana da iko kuma yayi su kuma shi din zai yi su shi da yayi su farko to yanzu ma shine zai yi su shi Allah mai girma da ɗaukaka wanda yake yin kowa wanda yi kowa kuma kowa yana a hannunsa saboda ka Allah shi zai rasu yuyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi Allah masani ne ga dukkan kowace halitta da halitta da ka gani ya san da ita ya san inda zaka rayu ya san inda za ka mutu ya san lokacin da za ka tashi ya san inda za a turbude ka dukkanin mu ma ga muna rayuwa a doron kasa amma ba wanda ya san ina ne zai mutuwa in ma ka san inda za ka mutuwa ka san inda za a turbude ka duk ba mu sani ba ba mu san sadda za mu mutuwa ba ba mu san inda za a turbude mu ba ba mu san sadda za mu mutuwan ba kuma amma kuma duka mun yi da zamu mutun kuma duka mun yi da za karshe zamu koma kasan sawa'u an gina rami an sa mu cikin kasan kuma ba gina ramin ba karshe dai kasan mun kai dai duka dai kasa akai ko an gina rami ko ba gina rami ba cikin kasar dai mu kai to kaga wannan duk mun sani amma wace kasa ce ba mu sani ba kasar barguce ce a kasar zuruce ce a kasa kebi ce a kasar sokoto ce zamfara ce ingila ce amerika ce ba wanda ya sani amma dai karshe dai za mu koma kasa ya allah ka sa mu koma da imani saboda ka ka gaya ma wayannan masu musun tashin kiyama wannan da yi su can babu su to kuma shine zai raya su na'am wa huwa bi kulli khalqin alim wa huwa bi kulli khalqin alim shi Allah masani ne akan kowace halitta allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tukidun allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran wannan fa’allan da zai raya matacce bayan ya mutu wanda kuma yi ku da babu ku to shi ne wannan fada kuma ja lakum mina shajaril akhbari naran wanda ya sanya muku wuta daga itaciya ɗanya wato kun san akwai itaciyar da ake burkake a fitar da wuta ɗanya ce asilinta amma in ta bushe sai a burkaka sai ta zama me sai zama an samu wuta kamar yadda karin gero da ɗanye ne amma na burkakawa ya fit da wuta karin dawa ɗanye ne amma yana yana bushewa kuma a burkaka kuma hidda wuta mu mun sani mu da muka rayu kauye mun sani da ake burkake a fitar da wuta kuma ta karkashin burkakin nan to Allah shi yayi wannan ka dibi abin da asalin sa danye ne amma gashi yanzu ya zama ya fitar da wuta kuma wuta wutar da ke iya kone duk gari gaba daya ina fata an gane wannan to ashe in Allah na iya fitar da wuta daga abun da ke danye kana mamaki Allah ya tayar da mutumin da ya riga ya mutu da kuma ya taba rayuwa da rai yanzu Allah ya tayar da shi akwai ban mamaki babu abun ban mamaki a cikin wannan domin aiki ne Allah shi ko Allah fa'alul lima yuridu sai Allah ke cewa fa iza antum minhu tuqidun sai gashi kuna hasa wuta daga wannan icin da wannan wuce ice kuke fura wuta ku fura wuta ku gasa ku fura wuta ku dafa ku hura wuta ku jiɗime duka ni da wannan wutar Allah ya muku wannan kuma ikon Allah kenan na'am أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم to tambaya tunna dai mun gaya muku Allah ke yi muku wannan yanzu bari mu tambaye ku awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yuhyiya mithlahum ala an yakhluqa mithlahum yanzu Allah wanda shine ya halici sama kuma shine ya halici kasa baya da iko akan ya halici irin su irin saman da wannan saman da muke gani tuna shi yayi ta yanzu kana tsammanin bai iya yin wata yanzu bature yayi ga mota can ina kallo bature yayi ta yanzu akwai kamfanin da yi ta yanzu kana shakka kamfanin na iya yiwuwa wata irinta na kana shakka a yanzu ka gani tana in ka je mina zaka ga wata irinta in ka je Abuja zaka ga wata irinta in ka je Sokoto zaka ga wata irinta can Ingila ma kana gani irin wata irin wannan kamfani guda ne ta kuma sai yau tayi da kagga wannan da komi nata da idon nata da bamfan nata da tayoyi da menene duk iri guda sai je yau ta to yanzu kamfani yayi mota kuma kayan da yana iya yiwuwar wata irin ta amma Allah ya yoka ka ce kuma Allah bai iya yi wa wani irin ka yanzu akwai motar da in ta riga ta tsowa sai a mashi ta kamfani ya kamai shi da kuma sai a sake nike ta kuma sai a sake yi wata a kamfani ya iya wannan amma wai Allah bai iya wa. shi kamfanin fa dan adam ya yi shi shi dan adam din fa da yi kamfanin Allah ya yi shi amma kake cewa kamfani na da iko amma Allah bai da iko ai wannan ya nuna kenan baka san girman Allah ba kenan ai wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ne yayi ku da duk aikin da kuke yi Allah yayi ku tunda ko Allah yayi ku Allah yayi aikin ku duk ayyukan ku da kuke gani Allah yayi shi to kuma aikin Allah Allah yayi shi saboda ka Allah shi ke komai yadda yayi ka yanzu ka zama ka kare ka koma kasa zai dawo da kai yadda kuma biyan ka yana iya yiwu ni to Allah da sama Allah da yi kasa yana iya sake wata saman yana iya sake wata kasan yadda kuma ya iya yin sama ka san sama ta fi ka girma sama ta fi ka yawa amma Allah ya yi ta to haka kai ma Allah yana iya yin ka bayan ka bar duniya yadda ka ga ƙasa Allah ya yi ta duk girman ƙasa Allah ya yi ta to haka kuma duk girman ɗan adam Allah na iya yin sa duk yadda sifarsa take Allah na iya mai da shi ah Allah ma ya yi ƙyan tagwaye ka dibi ƙyan tagwaye fa zaka ka ƙyan tagwaye uwa guda uba guda sun fito a ciki guda amma kuma sai kaga sun yi kamar da ko uwa sai ta yi kamar tana yi take bambanta su wannan abu sai Allah sai a Yusuf wani lokaci ba tagwaye na ba daban-daban na amma sai Allah ya yi mutum ya yi kama da dan uwa ne wani ya yi kama da shi wani lokaci in an gane shi sai a kira wani sai a kira wancan sai ya zo sai ya gane cewa ba shi ne ba akwai wanda saboda kamanceceniya da shi sai dai in ka gane sautin suka gane su jiya nake gaya ma shugaba na zama karantar da wasu tagwaye a, a Nijar wasu tagwaye dan tagwaye ne sun yi kama da juna Hassan da Husaini ne to ɗayan shi ni fara karantarwa kuma shi ne a ɗalibina na kudda kurgare ni na hisabawa da shi to daga ba sai aka kawo guda kuma to da aka kawo guda sai ni rasa wane ne wannan wane ne wancan in wannan ya taho sai sai in ɗauka wancan ne in wannan ya taho sai in ɗauka wancan ne har su riga sun gane duk wanda ni kira sai sai yana karban kira sunan wane ne saboda ka in Hassan ya zo ni ce Husaini sai ce na'am in Husaini ya zo ni ce Hassan sai ce na'am saboda ban bambantawa hannun baggarin ban bambanta su abu guda ke sa in bambanta su sautin su guda ne muryar su guda ce komi na su guda ne to amma akwai yadda zan in gane su ɗayan wanda aka fara kawo mini wanda shine ɗalibi na to ya hi ladabi in ya sako min magana to cikin ladabi zai sako ta shi ko wancan in ya sako <laughs> babu ladabi to na ɗaya ka ganewa wannan ɗaya mai min ladabin shine hasad din yanzu haka ma haddace alqur'ani ne haddace alqur'ani kuma yana ba da ilimin sa a ƙasa ta Nijar insha Allah Allah ya saka mai da alkhairi to ashe Allah yana da iko yi komai a kowane lokaci shi ke da halittarsa yi ka daidai da wani yi ka daidai da wani haka Allah ke yinka. ka wani lokaci kuma sai kuma duk yadda ka ga su yi kama da junan nan to lalle halittar su daban-daban ne a je wajen temperature din su yanzu yanka ji ana samun bambanci to amma mun zahiri sai mu kasa ganewa amma ka je ko ga computer aka sa su yanzu ana gane bambancin su jinin su ma aka auna za a iya gane bambancin saboda ka shi Allah shine mai halitta Allah ka samu ka kara mu na imani to shine Allah ke cewa wai awalam yaraw su ba sa ganin allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halicci sama da kasa bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum Allah mai iko ne akan ya halicci irin su bala eh, yana iyawa wa huwa al khallaqul alim Allah shine mai yawan halitta kuma Allah shi masani ne na'am إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله ke cewa a halittar sama ko halittar ƙasa wannan abu ne mai sauki innama amruhu idza arada shay'an dama al'amari Allah idan yayi wani abu yayi ya halitta ko yayi ya kashe ko yayi ya azurta ko yayi ya bada lafiya ko yayi ya bada rashin lafiya to inna ma amruhu li shay'in ko menene an yaqula lahu kun fayakun zai ce masa kasance kawai kuma da ce masa kasance fayakun sai kaga ya kasance ma huwa bainal kafi wan nuni al'amari Allah tsakanin kafin da nunu ne kun ne kawai kuma kun dinga da kaje muna fada wai ba wai sai Allah ya ce kun abu ka kasancewa bane ko bai ce kun ba in yace kasance zai kasance na fata an gane wannan a wai do a nuna ma kawai dai wannan abun za sauki ne yanzu ka ce kun abu ne mai wala ba mai wala na ba to tuna ba mai wala na ba haka duk halitta komi abu ne wanda Allah zai yake masa kun ka dibi sama ka dibi kasa ka dibi abun da ke cikin sama ba sama ɗaya ba ba ta biyu ba ba ta uku ba har saman bakwai kasa ma ta ɗaya ta biyu ta uku ta huɗu har ta bakwai amma duka cikin kwana bakwai aka yi su yin su cikin kwana bakwai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ba wai don ba a yin su cikin kwana ɗaya ba ba don ba a yin su cikin kyaftawar ido ba a'a yayi su ne cikin kwana bakwai don a koya ma in za ka yi aiki ka rinka bi a hankali karka je gona kana noma ka ce wannan gargari yau sai na kare shi ko a mutu ko a rai wallahi sai na kare ka tai ka ta wahala in ba hankali ba a ɗauko ka a'a ka ɗan taɓa da kake iyawa gobe sai ka dawo ka isuwa na fata an gane wannan kar ya zama ka dauko gina kake yau sai ka kare ta a yana yiwa kai wanda bata da inganci kai bi a hankali kai mai kyau mai kyau ya he wanda abda yawa babu kyau to shi Allah shine kawai Allah karantar da mu yayi sama da kasa a cikin kwana guda shida amma yana iya yin sama yayi kasan yayi su dukkan su da itatuwa yayi duk abin da ke cikin su da kun kawai shikenan duk sai ga sunan Allah ka kara mu na imani innama amruhu li shay'in eh, idza arada shay'an an yaqula lahu kun zai ce masa kunni faya kun to daga nan kuma sai abun ya kasance sai Allah tsalkake kansa da cewa fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in salki ya tabbatar ma Allah wanda da hannunsa ne mallakar komai shi ya mallaki komai shi ya mallake ka shi ya mallaki shugabanka shi ya mallaki sama shi ya mallaki ƙasa shi ya mallaki dabbobi shi ya mallaki arziki shi ya mallaki rashin lafiya shi ya mallaki talauci shi ya mallaki duk abin da ka sani da ma wanda baka sani ba dukkan Allah ne ya mallaki su saboda ka fasu bihanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in tsalki da buwaya ya tabbatar ma Allah wanda shi ke da mallakar dukkan komai wanda ka sani da wanda baka sani ba to tsalki ya tabbata ma Allah shi ke da mallakarsa shi ya mallake shi wa huwa ala malakuti kulli shay'in wa ilayhi turja'un zuwa ga Allah ne za ku komawa gaba daya za mu koma gaba Allah saboda ka kunga sura ta fara da tauhidi sura ta kare da tauhidi sura tana magana akan tauhidi ya Allah ka kara mana tauhidi sai sura mu ta gaba bismillahir rahmanir rahim na'am والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد wannan sura ana ce mata suratu sad a suratu safat wato ita ma wadda aka saukar a garin makka kuma sura ce wadda ke magana game da tauhidi kuma sura ce wadda ta nuna muna daraja annabawa Allah kuma ta gwada muna darajar malamai ta gwada muna malamai su ne magada annabawa Allah idan ka sa annabawa Allah suna da daraja to ya kamata malamanka su zan suna da daraja a wajenka masu karantar da addininka suna da daraja a wajenka mu yanzu kaga duniya ta canza yanzu ba malamai adda kima ba a'a masu mulki da masu kuɗi su adda kima su masu mulki girmama su da ake yi da karrama su da ake yi dole ta don gudun ka aka je gidan yari to wannan shi yasa kake ake girmama su su ko masu kuɗi ana girmama su ne saboda mi saboda yan kuɗin da aka gare su shi yasa yau idan malamai suka yi magana bai da tasiri fiye da ake wani mai kuɗi ya yi magana zaka ga mutanen mu idan a siyasa ta taso yadda ake goyon bayan 'yan siyasa ba a goyon bayan malama haka idan ɗan siyasa ya ce zai zo ya yi kamfe a nebu zai yau za ka ga an taru taro irin na hauka an taru da karuwai da 'yan ƙware da shegu da shege kowa zai an taru a cika gari amma idan aka ce yau za a yi wa'azi a wuri kaza yau sai kyan bayan Allah ya kuwa bayan Allah dai ka zuwa yau yadda muke girmama fatinmu ba ma girmama addinin mu haka yadda muke girmama jagororin siyasa ba ma girmama jagororin addini haka yadda muke girmama alhazai masu kuɗi ba ma girmama malama addini masu addini masu littafi Allah masu sunnan manzo Allah haka yana nuna muni daukar duniya da muhimmanci bisa ga lahira wannan shine kawai ya karantar da mu to wannan sura tana nuna muna darajar malamai tana guda mana darajar annabawa Allah tana guda muna daraja addini sai Allah ce wasaffati saffa ina rantsuwa da masu sahu sahu sahu sahu malamai sai magana kusan guda uku magana ta farko dai suka ce masu sahu a wajen yaki idan aka je wajen yaki musulmai za su yi sahu har na za su yi sahu wannan sahun akwai muhimmanci gare shi Allah yana rincewa da wannan sahun za ka ga arna sun yi sahu ko ne rike da makami ga muminai sun yi sahu kowa rike da nashi makami muminai suna roƙon Allah ya ba su nasara har na suna tinkaho da karfi da karfin soja da karfin makamai so yake to bismillah akara daga nan kuma sai a fafata wannan ya sara wannan ya sara wannan ya wannan ya soka wannan ya soka wannan ya harba wannan ya harba إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدهن الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Allah ya siyan ma muminai dukiyarsu ya siyan musu rayukansu ya siya ya biya me ya ba su suka da rayuwar suka bada dukiyar sai Allah ce bi anna lahumul janna aljanna ce ni basu na basu aljanna su ko sun da dukiya na basu aljanna su ko sun da rayuwar su yuqatiluna fi sabilillah suna yaki domin daga addinin Allah fayaqtuluna wa yuqtaluna su kashe a kashe wadan alaihi haqqan fit tawrat wal injil wannan alkawali ne na gaskiya daga waje Allah cike a taura haka Allah ya alkawalin cewa in kuka bada rayuwa ko kuka bada dukiyar ku Allah zai ba ku aljanna haka cikin linjila haka Allah ya musu alkawali wa man awfa bi adihi min Allah wal furqan haka shi ma qur'ani haka alkawalin yake wa man awfa bi adihi min Allah wa yakai Allah alkawali babu wanda kai Allah cika alkawali sauraka mu'minai fastabshiru bi bai'ikum alladhi bayatun bih ku yi farin ciki da murna da jin daɗi game da wannan cinikin da kuka yi tsakaninku da Allah kuka bayar da dukiya kuka bayar da rayuwa shi ko Allah ya baku aljanna ku yi farin ciki da wannan ciniki ne wanda ke ake dauke da farin ciki da murna fastabshiru bi baikum alladhi bayatun bi wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine babbar rabo wannan safun da mu'mine za su yi wajen yaki Allah ke shi wasu malamai suka ce to da shine Allah ke rantsuwa da shi nan wasafati safa wasu ko suka ce a'a Allah yana rantsuwa ne da masu sahu sahu can gaban Allah su ne mala'iku wayanda ke sahu sahu gaba Allah wayanda a sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba ma Allah duk umarnin da ya ba su suna aikata abin da Allah yake so yi suna can su yi sahu sahu gaba Allah suna karrama Allah suna girmama Allah suna tasbihi suna tahmidi suna takadisi domin tsalkake Allah to wayannan Allah yana rantsuwa da su mala'ikun Allah kenan wasu suka ce a masu sahu sahu su ne masu sahu sahu a cikin sallah mu ke nan masu sahu a cikin sallah domin sahu cikin sallah yana da muhimmanci kuri da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan za a kabbarta sallah bai kabbartawa sai ya tabbatar da an ta sahu kowa ya hada kafa tai da dan uwa ne an ta sahu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Abdullahi da Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidaitawa tsakanin mu kamar yadda kake daidaita ƙwarya in zaka aje ta kamar yadda kake daidaita kibiya in zaka harbawa haka yake saiti din mu mu yi saiti daidai da daidai a cikin sahu wata rana sai aka ga bai yi muna haka ba zai kabbarta ya juya zai kabbarta sai ya hango daga baya akwai wani can wanda bai daidaita sahu daidai ba sai ya juyo sai ce ko dai ku daidaita sahunku ko Allah ya saba tsakanin zukatanku ya zama kuna sallah masallaci daya kuna gudanar da addini musulmi ne kai musulmi ne shi amma a hakan kuma ba ku ga maciji ku kama gaba wa junanku to ko ku daidaita sahu Allah ya daidaita zukatanku ko kuma ku ki daidaitawa ku rinka samun sabani babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali babu son juna babu kaunar juna tsakanin musulmi da musulmi duk saboda rashin daidaita sahu ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ka da sau yana da matukar muhimmanci kuri da gaske kuma dini da sau yana sa sallah ta kammala rashin dini da sau yana sa sallah ba ta kammala ba da ko da muka taso kasan nan ba a san dini da sahu ba zaka ga da liman ya to ya ya zai kabbartawa sai ka hangen wani can wani can wani can wani can wani nan wani ma in ka je kusa gare shi ka aza ba sai ya janye kai yau kusa gare shi ya janye in ka matsa ma ce kai ban hoton shiganta ka banza baka koma ga baka gani ga wuri can haka na haka yi da can da a manzuwar sunna aka fara kantar da mutane sahunna haka Allah ya ce a yi. to sai aka dan fara gyaggyarawa kadan kadan har suna su yanzu yan bidiya kan je masallatai su ko yanzu ba su daidaitawa yadda ya kamata amma dai sun dan fara karantawa daga ali sunna su ma sun dan fara yi amma tunda ba su iya ba ba su kuma dawo suka koya daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama kamar wajen na alaihi aba anana suke yi to yanzu dai saboda kawai suna leka gidan kowa ne hatta leka masallacin su to sai kaga wanga ya miko ma wanga yan yatsu wanga ya miko sai ka kafa hun bankare kamar kafa hun wani burku haka ba a iya daidaitawa daidai to daidaita sau yana da muhimmanci kuɗi da gaskiya cikin sallah to shine Allah ke rancewa da shi a wannan gurin to yayin maganganun duka kore daga cikin su suka dauka daidai ne Allah yana rancewa da sahu wa'inda ke jihadi Allah yana rancewa da sahun mala'iku Allah yana rancewa da sahun wa'inda ke sallah duka saboda muhimmancin su wasafati safa sai ce min fanzajirati zajara sannan Allah yana rantsuwa da masu tsawa tsawatarwa masu tsawatarwa na malamai suka ce ana nuhin annabawa masu tsawatarwa nan ma annabawa suna tsawatarwa daga aikata miyagu ayyuka wasu malamai kuma suka ce mala'iku ne masu tsawatarwa wasu kuma suka ce cida ne da ake yi wannan tsawatarwa tsawar da ake yi ta cida wasu suka ce a malamai ne masu tsawatarwa in aka ga dan a tsawatar da shi a ce wannan bid'a ce ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ka dauko shirka a ce wannan shirka ce ka je ka bi kauhidi malamai suna tsawatarwa idan ga mugun sarki ya dauko hanyar cin amana talaka a ce ka bari haramun ne ka ga mugun dan siyasa yana so kwace dukiyar talaka a ce ka bari idan ga mugun malami na so sake hanya a ce ka bari wannan duk masu tsawatarwa ne malaman sunna kenan a doron kasa na'am fataliyati zikira fataliyati zikira kuma haka na masu karanta alqur'ani masu karanta alqur'ani sune mala'iku masu karanta alqur'ani sune annabawa masu karanta alqur'ani sune malamai Allah ka sa mu cikin masu karatu alqur'ani akwai bakin ciki da damuwa a ce kai musulmi ne amma baka karatu alqur'ani shekara wa shekaru ka shekara 40 a duniya amma ka dauko ka mika ma qur'ani sai dai ka rinka ganin zane zane wani ya gaba wani ya yamma wani ya duka wani ya tashi baka san abun da shi da nuhi ba wannan akwai ban tausayi gari ka wallahi kana musulmi ka rayu baka iya karatu alkur'ani ba akwai ban tausayi kuma akwai bakin ciki ma wani zaka iske ya je ya karatu ya yi primary ya yi secondary wani ya wuce ma ya institution ya je kila ma ya yi digiri wani digiri na daya wani digiri na biyu wani ma professor na amma wallahi bai iya karatu alkur'ani ba amma dai boko kan ya iya Allah ka shirya mu wannan kasida duniya wal akhirah kenan Allah ka kare mu inna kullu lawahid su menene dalilin rantsuwar inna ilahakum lawahib lalle ubangijin ku guda ne Allah ɗaya ne shine Allah bahaushe shine Allah badakkari shine Allah bahulatini shine Allah larabe shine Allah bature shine Allah kowa shine Allah sama shine Allah kasa shine ake bauta a sama shine ake bauta a kasa to shine fa Allah da ake bauta shi kadai ba wanda ake bauta masa shi inna ilahakum lawahib ɗaya ne wallahi na'am رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق وانين علم قدن رب السماوات شيني أبنجين سما والأرض شيني أبنجين كسا وما بينهما دا أبن دكي سكانين سما دا كسا شيني أبنجين كوا دكينا ورب المشارق كما شيني أبنجين مفودين رانا تعالى زود شيد جمع مشارق مفودين رانا don ba guda ne ba ina ba ta an wannan wani guri sai a ce rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin mafudan rana ubangijin mafadan rana sai bace shi da ifradi guda wani lokaci sai ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ubangijin mafudan rana guda biyu ubangijin mafudan rana mafadan rana guda biyu sai ka in baka da kan gado sai ka rasa ka ce to ta an ce masharik masu yawa magarib masu yawa na ka ce mashrik daya magrib ɗaya ta aka ce magribai ne guda biyu mashirikai ne guda biyu don larabci kadai ni sani yana da wannan language yana da ifradi yana da tasniya yana da jam'i amma ga hausa bari mu ɗauka su don ita muke yi akwai ifradi akwai jam'i amma akwai tasniya babu yanzu zaka cewa shi shi in an ka ce shi nawa guda ɗaya ya ka ce su nawa biyu ko biyu to ukuwa <laughs> shi ma su ko na karawa amma balarabe fa sai ce innahu daya innahu ma biyu innahum uku zuwa sama to larabci akwai hausa akwai wannan babu wannan to bari mu dauka fulatanci fulatanci ma babu ai ko turanci bai da yawa ko turanci bai da yawa kaji eh, turawa sun ce shi ma babu su ma babu babu to bari mu tambayi fulani su ma akwai shi yanzu mutum bari eh, don don ina jin cikin yaren da ni sani ban san yaren da ke da lamirai da yawa ba irin irin fulatanci lamirin mutum daban lamirin dabba daban lamirin gina lamirin akuya lamirin shanuwa duk daban-daban yanzu mutum sai a ce kanko mutum daya kanko mutum daya to yi mutum biyu na waya za a cewa fulani kambe ko kambe dido ko yawwa kambe dido to kambe ta tofa ya za cewa kambe shi ma <laughs> shi ma kambe <laughs> shi ma kambe shi ma dai kambe ko kambe mutum biyu kambe mutum ko mutum dubu na kambe na ɗan mutum biyu ne kambe ne an gane to akuya sai a ce kanga guda kanga guda ko to idan sun kai biyu fa kanji <laughs> kanji ko kanji noi kanji didi to akwai ɗin eh, sun kai uku fa kanji ta duk dai kanji na duk da kanyi na an gane to ginawa sai mu ce ga gina na yanzu sai mu ce kangol magol ko kangol magol guda kenan to magi didi fa kanji ko to in sun wuce fa kanji da har yanzu <laughs> to haka duka ga hula na yanzu sai a ce masa hunnere ko hunnere wa aire to didi fa kanje kanje noye kanje ɗiɗi kanje tati fa kanje ma kanje tati ɗiyata <laughs> to amma larabci fa akwai guda biyu akwai guda ɗaya akwai guda uku to yanzu sai qur'ani ya zo sai ambata muna mafudar rana guda biyu yake mahudar rana guda ɗaya yake mahudar rana da yawa rabbul mashriqi ɗaya rabbul mashriqai ne biyu rabbul masharik da yawa rabbul maghribi ɗaya rabbul magaribaini biyu rabbul magarib uku zuwa sama to sai aka yi su da jam'i kenan aka yi su ifradi aka yi su da tasniya to sai malamai suka ce to me ake nufi a wannan gurin sai malamai suka ce lokacin da aka ce rabbul mashriqi daya to ana amfani da jiha ne jiha yamma da gabas yamma shine mashriq gabas shine me magarib wannan shine Allah hango kawai sai sai musu bugu guda duk yamma guda duk gabas daya to lokacin da aka ce rabbul mashariqaini wa rabbul baini to shi ko an yi amfani da lokacin rani da lokacin damana lokacin rani inda rana ke fitowa daban lokacin damana inda take fitowa daban inda take faduwa daban lokacin rani inda take faduwa daban lokacin damana to shine sai aka ce masa mashariqaini baini damana da rani kenan to lokacin da aka ce kuma masharik to wannan ka masu yawa ne inda ta fito yau gobe ba na za ta fitowa ba in ta fito jiya gobe ba na za ta fitowa ba wata ma da ya fito nan yau ba nan zai fitowa gobe ba mun yi wannan bayani to sai ya zama kenan ya zama mashari kenan akwai dan bambanci duk yadda yake ko da kadani ne to sai sa Allah ya amfani da su duka ya ambaci gaba da yamma ya ambaci mafudayen rani da ya ambaci mafudayen damana mafitayen damana ya ambaci mafi mafitaye da mafadaye na dukkan sauran shekara kura na ranaku shi ne mashariki ke ya Allah ka samu gani to shi ne Allah ke gaya muna wannan rabbul mashariki wal magharib rabbul mashariki wa rabbus samawati wal ardi wa rabbul mashariq wa ma bainahuma wa rabbul rabbul mashariki wa rabbul magharib wato rabbul mashariq ubangijin mafudai rana sai ce miya mi a gaba إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب to kaga nan wato rabul masharik ba mace magarib wata aya can ta sutura mata mace magarib ko nam rabbul rabbul masharik ubangijin masharik wato mahudai mafadai su sai ce inna zayyana samaa lalle mun kawatar da as-samaa duniya wannan sama ta duniya ta kusa kusa bil kawakib da tauraru yanzu wannan eh bizinatil kawakib da kawa irin ta taurari mun kawata wannan sama da bizina da kawa ta alkawa kibi taurari idan dare lokacin da ba da mana ce ba in ka dibi sama zaka ga taurari ban zabban shawa wannan kawar da aka kawata su kawa ce babbar kawa wadda aka kawata sama yadda ka ga an ƙawata sama da wa'annan taurarin haka aka ƙawata kasa ita ma da me da malamai yadda aka kawata sama da taurare da rana da wata haka aka kawata kasa da malamai da malamali suna masu dawa zuwa ga addini Allah to shine Allah ke cewa inna zayyana sama'a dunya eh, bi al kawakibi ga wani aikin nasu وحفظا min kulli shaytanin marid kuma wa'annan taurarin wa'anda ke sama ke zama kawa kuma hifzam wato kariya ce min kulli shaytanin marid da dukka wani shaidani ke daidai wanda ke son ya je can sama ya dauko maganganu wayanda aka riga aka hukunta aka kama bokaye sai wayannan taurarin su je hoshi لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب باسا إيه سورارو لابارين داكي كان سما سكاوي ينزو أنكاري سو آهنا مسو تورارو ذا سو هنا ويقذفون من كل جانب إما سو هاو ذا سو جيزا أجيهوسو ني تورارو زي جيهوسو شي يسا إنكا تورارو يا جيهوسو زي كجانجي كاي وني ببا متو يا متو با وانده متو شيداني ني أكا جيهو duhuran walahun azabun wasib ya ce duhuran za a je kargado su za a je su da gudu su yi kasa ba dama su ɗauko wannan labarin kuma walahun azabun wasif suna da azaba mai tsarni azaba mai girma إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب sai kuma wanda ya ji ya dan dobo dobowa kadan sai a je shi kuma yana zuwa dan dobo kadan amma dai za a je shi ya Allah ka kare mana za mu tsayawa insha Allah sai kuma gobe za mu ɗora inda muka ajiye abu na makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yayi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik